Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan an yi ne cikin goshin lafiya ga dai abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga kuma za mu shiga bangaren sauran shirin da muke dauke da su inda za a saurari shirin nan na afirka a yau sai kuma shirin murin masu saurare akwai shirin nan na kisoshin rayuwa sai kuma shirin dokokin zamantakewa za mu karkari da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu da fatan za a bi mu sannan a hankali amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin biyu ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan rabiu awal na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan nuwamban shekara ta 1916 hussein bin ali al-hashimi wanda aka fi sanin sa da sharifin makka ya shilanta kansa a matsayin sarki na kasashen larabawa kafin haka dai sharifin makka gwamnan lardin hijaz ne wanda ya hada da biranen makka da madina karkashin dolar usmaniya amma a daidai lokacin dolar usmaniya take yaki da kasashen kawance a yakin duniya na daya turawan ingila sun ingiza shayi wa dolar usmaniya ta turkawa ta waye inda suka yi masa alkawalin za su amince masa ya zama sarkin hijaz wato makka da madina amma bayan nasarar da turawan suka samu akan dolar usmaniya turawan ingila sun zaɓi 'yan gidan sa'ud suka taimaka musu wajen kwace iko da hijaz da suka hada da makka da madina da ma wasu yankunan najd inda suka kafa sabuwar kasa wadda ta hada hijaz da najd suka kuma sanya mata suna saudiya da sunan iyalan gidan ali sa'ud wanda suka taimaka ma turawan ingila wanda kuma har yanzu waɗannan iyalan gidan ali sa'ud ne suke iko da ƙasar. masu ware ko kun san cewa shekaru 300 suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan nuwamba shekara ta 1917 sakataren harkokin wajen kasar burtaniya a lokacin arthur james balfour ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar birtaniya wadda take mame da palestine a lokacin ta dauki alkawalin za ta kafa wa yahudawa kasarsu a cikin palestine wannan sanarwa ta shahara da shelar balfour bayan shekaru 31 wato shekara ta 1948 yahudawa tare da taimakon ingila suka shelanta kafuwar isra'ila a cikin Falasɗinu, tare da kwacewa palestinawa wayan kwanansu da kuma koran miliyoyi daga cikinsu zuwa kasashe makwabta da haka kuma kasashen yammacin turai musamman amurka suka ci gaba da tallafa wa isra'ila har ta tsaya akan kafafunta a cikin kasar palestine da suka mamaye kuma tun daga lokacin har yanzu yahudawa ne suke iko da palestine da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 71 suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ta nuwamban shekara ta 1949 kasar indonesia ta samu 'yancin kanta daga hannun turan holland 'yan mulkin mallaka bayan da suka yi wa kasar mulkin mallaka na tsawon shekaru 350 tun a cikin watan agustan shekara ta 1945 ne dai mutanen kasar indonesia suka shiga yaki da turan holland karkashin jagorancin dr amos karno bayan shekaru hudu ana fafatawa alatilas turawan suka amince suka bai wa indonesia 'yancin kai a rana irin ta yau sai kuma bayan samun 'yancin kai an zabi dr dr ahmad sukarno a matsayin shugaban kasar indonesia na farko kasar dai tana da faɗin kasa kilomita murabba'i miliyan biyu sannan a halin yanzu tana da mutane yawan ya haura miliyan 270 kuma kashi 88 cikin 100 na mutanen kasar musulmi ne. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon GMT da Ghana akan mita 16 kilohertz 17595. Shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 a agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi da kuma Burkina Faso da Togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon GMT da Ghana akan mita 41 kilohertz 7225. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya FM megahertz 89.5 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta ce bata damu da waye zai zama shugaban Amurka ba tsakanin 'yan takara biyu. Yan kungiyar Boko Haram sun kashe mutane sha biyu a kusa da garin Chibok. An sake komawa teburin tattaunawa tsakanin kasashen Sudan, Masar da kuma Ethiopia kan madatsar ruwan nan na Nilu. to sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bayyana cewa iran din dai bata damu da waye zai zama shugaban kasar amurka a nan gaba ba siyasar da zai gudanar yayin mulkinsa dai shine abin lura da kuma dubawa kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib zade ne ya sanar da hakan a yau dinnan litinin inda ya ce maimakon mai da hankali ga sakamakon zaben amurka abin da ke da muhimmanci a wajen iran shine ayyuka da kuma siyasar da gwamnatin ta amurka za ta aiwatar said katib zade ya ce matukar dai gwamnatin mai zuwa ta amurka ba tare da la'akari da waye yake jagorantar ta ba ta dauki matsayar cike gibin hasarar ta haifarwa a kasar iran sakamakon takunkumin da aka sanya mata sannan ta dawo daga irin yakin ta'addanci da ta kaddama kan kasar ta to yana akwai yiwuwan a dawo da ita cikin da'irar yarjejeniyar nukiliya da kuma ci gaba da tafiya da ita a wani bangare na jawabin nasa kakakin ma'aikata kokin wajen na iran ya yi watsi da zargin da wasu jami'an amurka suke yi da cewa iran tana tsawon baki cikin harkokin zaben amurkan kakakin harkokin wajen na iran yana magana ne dangane da zaben shugaban amurka da za a gudanar a gobe talata tsakanin dan takarar shugabancin kasar na jam'iyyar republican kuma shugaban kasar na yanzu donald trump da kuma dan takarar democrat joe biden rahotanni daga nigeria sun bayyana cewa 'yan kungiyar boko haram sun kai wani mummunan hari ƙauyen wani kauye da ke kusa da garin chibok da ke arewa maso gabacin kasar inda ake ce sun kashe alalakalla mutane goma sha biyu da watanni sun ce maharan boko haram din sun zo cikin motoci guda shida inda suka kai hari kauyen takulashi da ke kimanin kilomita sha 18 daga birnin na chibok inda suka ta harbe-harbe da buɗe wuta kan mutane da kuma sanyawa gidaje jama'a wuta kafafen watsa labarai sun jiyo shugaban dakarun sa kai na yankin mai suna abuwako kabu yana faɗin cewa yan ta'addan sun kashe mutane sha biyu ciki kuwa har da wasu dakarun sa waɗanda suka fito don fuskantar yan boko haram ɗin harila kuma ɗaya daga cikin jagororin yankin ya bayyana cewa maharan sun shigo ne daga dajin na sambisa inda bayan da mutane suka kashe har ila kuma sun yi awon gaba da wasu mutane na daban kamar yadda kuma suka kone gidajen da suka kai saba'in baya da sun kwashe kayayyakin abinci to masu rarrai kada shafa labaran duniyan nan suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan hausa radio boh a nan birnin tehran rahotanni daga kasar afghanistan sun bayyana cewa alalakalla mutane goma sha tara sun rasa rayukansu kana wasu ashirin da biyu kuma sun sami raunuka bayan da wasu 'yan bindiga daɗi sai kai hari jami'ar kabul da kuma yin gumurzu da jami'an tsaro gaban dillancin labaran ap ya jiyo kakakin ma'aikatar cikin gida na kasar afghanistan din tarik aryan yana cewa wasu mahara guda uku ne suka wato dauke da makamai suka kai harin inda daya daga su ya tarwatsa kansa bayan ya tayar da babaman da ya ji gida da su kana sauran kuma suka bude wuta kafin da 'yan jami'an tsaro suka hallaka su misalan ya ci gaba da cewa jami'an tsaron sun sami nasarar kawo karshen harin sai dai kuma abin bakin ciki a cewarsa shine cewa mutane sha tara sun mutu kana wasu ashirin 22 kuma sun sami raunuka mafi yawansu ɗalibai kakin ma'aikatan wato ilimi mai zurfi na kasar afghanistan din hamid ubaidi ya ce lamarin ya faru ne daidai lokacin da jami'an gwamnati suka fara isowa wajen bikin wanda wani biki ne na baje koli littafa da aka shirya a jami'ar kasashen masar da sudan da ethiopia sun sake dawowa kan teburin tattaunawa dangane da mazatsar ruwan nan da kasar ethiopia take ginawa a kogin nilu wanda yake ci gaba da janyo kace na ce a tsakanin kasashen uku rahotanni sun ce tattaunawar wacce ake yin ta daga nesa ta hanyar bidiyo ta hada da ministocin ruwa na kasashen uku bugu da kari kan wasu wakilai na kungiyar tarayyar afirka tarayyar turai da kuma bankin duniya tattaunawar da wacce aka faro ta jiya ta zo ne watanni uku bayan dakatar da tattaunawar da kasashen suka saka farawa kan wannan maratsar ruwa da ta lashe dala biliyan 4.6 kasashen masa da sudan dai suna nuna adawar su na gina matatsar ruwan ne saboda suna ganin hakan zai haifar musu da fari da kuma rage irin wato ruwan da suke samu daga wannan kogi wannan tattaunawa da tana zuwa ne yan kwanaki bayan da shugaban amurka donald trump ya barazanar cewa kasar masar za ta iya tarwatsa madatsar ruwan matukar dai ba a cimma wata matsaya ba lamarin da kasar ethiopia ta yi allah wadai da shi ta masu rarrahi karshen labaran duniya kenan. To ga shirin Muhammad Albaci dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sheshen da suka rage mana kamar da muka riga muka ambata za mu fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau shirin da ke dubi da kuma leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangare daban-daban na nahiyar mu ta Afirka da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to kamar yadda masu saurare suka sani watan Rabiul ya dai wani wata ne mai muhimmancin gaske kuma na musamman don ku a wannan wata ne aka haifi fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ne ma a ranar sha ga watan Rabiul Awwal wato ranar Alhamis inda ta gabata al'ummar musulmi a duk inda suke a duniya suka fara gudanar da waɗannan bukukuwa na ranar maulidi don tunawa da fiyayyen halitta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a nahiyar mu ta a kasashe daban-daban an gudanar da irin waɗannan bukukuwa don haka shirin namu ne zai dubi ne dangane da irin yanayin yadda aka gudanar da waɗannan bukukuwa na maulidi a najeriya musamman arewacin najeriya din don dubi ganin irin yanayin yadda aka gudanar da wannan maulidi din da kuma irin sakonnin da aka isar musamman a daidai wannan lokaci da ake ci gaba da maganganu kan batancin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kasar Faransa. Da haka sai ku biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku. Wala al badr saurare mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a farkon shirin a ranar Alhamis da ta gabata wato ranar 12 ga watan Rabiul Awwal ta wannan shekara ta 1442 sai daidai da ranar da abu bisa wasu ruwayoyi na musulunci aka haifi manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma a waɗansu wuraren ma waɗanda yake suke riko da wasu takuwan tafarki wanda kuma yake ganin cewa aihuwar manzon Allah din ya faɗo ne a ranar 17 ga watan Rabiul Awwal din a wasu irin waɗannan wuraren kuma daga ranar 12 ga wata din aka bayyana waɗannan musamman ma a nan ƙasar Iran aka bayyana wannan ranaku ko kuma wannan rana din na 12 ga wata din har zuwa ranar 17 ga wata din a matsayin ranakun makon haɗin kai wanda marigayi Imam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi ya ayyana da cewa musulmi da waɗanda suka yi imani da sha biyu ga wata da wanda suka yi imani da sha bakwai ga wata din su haɗu ga baki ɗayan su dukkan sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun gudanar da bukukuwa na maulidi din da kuma tuntuni kan batuwa daban-daban da suka shafe su wanda zai tabbatar musu da haɗin kansu to kamar yadda muka ce tun daga ranar sha biyu ga wata rabiul awwal din tayi ma wata tun ma kafin wannan lokaci din alwan musulmi suna ci gaba da gudanar da irin bukukuwa da kuma shirye-shirye na tarban wannan lokaci wannan rana ta sha biyu ga watan rabiul awwal to a najeriya a ranar 12 ga watan awal din a ƙasa a bangarori daban-daban na kasar musamman a arewacin najeriya inda musulmi suka fi yawa an gudanar da irin waɗannan bukukuwa na maulidi mai ƙayatarwa a garuruwa daban-daban na najeriya din don tuntuni da kuma murnan haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rahotanni daban-daban da suke fitowa daga waɗannan garuruwa sun yi nuna da irin gagarumin maulidin da aka gudanar inda al'umma daban-daban suka fito cikin sabbin kayayyaki don nuna farin cikinsu da wannan rana mai albarka ranar da aka haifi manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya kasance kasancewa to rahmatan lil alamin kamar da manzon Allah madaukakin sai alqur'ani yake bayyanawa a bangare guda kuma a daidai lokacin da al'ummar musulmi suke cikin irin wannan annashuwa da jin daɗi da farin ciki na wato haifan manzon Allah wani abin bakin ciki kuma ya faru wannan ko ne irin cin mutunci da kuma batancin manzon daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ringa yi a kasar Faransa kama daga zanen batanci da aka yi zuwa ga ci gaba da yada wannan zane din da kuma goyon bayan da jami'an kasar faransa suka nuna ga wannan danyen aiki musamman shugaban kasar faransa wanda hakan ya janyo tir da kuma allah wadai a bangare daban-daban na al'ummar musulmi a wannan maulidi din ma an gudanar da irin waɗannan abubuwa na nuna wato tir da irin wannan danyen aiki da ke faruwa a nan kasar ta faransa to dangane da wannan batu na maulidi da irin abubuwan da ya gudana don neman ƙarin bayani kan irin abubuwan da suka gudana a nan najeriya musamman a garin bauchi inda yana daga cikin ɗaya daga cikin garuruwan da ake gudanar da irin waɗannan gagaruman maulidi musamman maulidin da sheikh dahir usman bauchi ke gudanarwa a ranar ana gobe maulidi din irin wanda aka ce a wannan shekara din ba a maganar dubai sai dai maganar watakila miliyoyin mutane da suka taru a yayin wannan maulidi da shi Sheikh dahir eh, usman bauchi gudanar to da neman ƙarin bayani kan wannan baturin ana tare da alhaji sani haris shugaban makarantar nan ta sumayya da ke nan bauchi kana kuma chairman na kungiyar Rasul Azam Foundation reshen jihar Bauchi din a nan garin Bauchi muna ta da shi eh, to Alhaji barka da zuwa filin namu muna muka barka da kuma dushen al'umma musulmi murnan zagayen wannan rana ta Maulidin manzon Allah ah, Alhaji kwa daga cikin waɗanda kuka shirya waɗannan Maulidi da ake gudanarwa musamman a nan garin Bauchi eh, za so kai mana karin bayani kan yanayin yadda maulidin na bana ya kasance da kuma irin bambancin bambancinsa da na irin shekarun da suka wato shekarun baya alhamdulillahi rabbil alamin muna godiya wa allah madaukakin sarki da ya kawo wannan lokaci kuma kullum muna faɗa cewa muna farin ciki da cewa allah madaukakin sarki ya zaɓe mu ya mu a cikin masu kaunar annabi to wannan lallai haka abun yake a fahimta ta da na shine kamar dai yadda ka faɗa cewa garin bauchi lallai wannan abu haka haka ne don kamar yadda shekaru hudu da ya wuce aka fara eh, maulidin tarban wata a nan bauchi wato in rabiul awal ya shigo sai a yi taro musamman kamar yadda ake na amma baya kaiwa na wannan daren a ranar sha biyu din wato akan yi islamiyu sukan haɗu su zaga su yi muzahara da tunan cewa wannan tarban wata ne aka yi to a wannan karon ma an yi hakan kuma akwai maulidi da ake shiryawa na gundumomi to wannan shekarar ma an sake maulidin muzahara na gundumar wanda ya shafi wannan gunduma da muke kai wanda makarantu da suke gundumar makama a da kuma su makama b duka dai wato akwai islamiyoyi da yawan gaske wanda suke wannan gunduma din wanda an yi haɗe a wannan shekarar ma aka yi wannan muzahara din ta ta, gunduma kafin wato aka zo aka yi nagari gaba daya wanda bayan su shugabannin sun yi jawabai ni sun bani ne magana kan da ke kawo maganganun haɗin kai yadda yake a dukkanmu wanda muka fito daga bangarori da dama na fahimtun makarantu gaba ɗaya sannan ke jawo hankalinsu cewa 'yan tijjaniya dai kowa ya sani ya musu shaida cewa ba su da matsala akan karɓa maulidin annabi kuma na ba da misali da shau ɗahiru shekaru 50-60 ta wuce kowa ya san ya daga cikin wanda suka bunƙasa maulidi a jihar bauchi to na kawo misalin shau uh, uh, ga wanda suke komawa ga kadiriya abin a sheikh nasiru kabara yana da shi ma diwani da ya yi akwai wani akwai wasu waka ma da ya wanda da rafiqul hadaratain sunan sunan shi uh, wasu wakoki ne wanda wanda yake cike da balaga da da adabi wanda ya kan abu annabi to da kawo misalin cewa to in muka dauko bangaren wanda suke bangaren musamman jafari kowa ya sani cewa lokacin da salman rushd ya bambara ma ya zo ya batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallam wanda ya masa hukunci na kisa wanda an ce wannan zagin da aka yi wa manzo Allah yana ɗaya daga cikin abin da ya ja mar ciwon zuciya ma har wanda karshen rayuwarsa ya zama shine wannan yana shine imam Khomeini kenan har yake cewa ga aiki ya zuwa ma Khomeini ya tsufa kaza ya dai wasu maganganu irin wannan yanke masa hukuncin kisa wanda har yanzu yasa baya iya fitowa na ce wannan shi ma shaida ne na cewa cewa lalle mabiya ah, wanda suke ah, kan masabar jafariya wanda suke isna a shari'a kuma wanda suke abinan ah, da iran cewa to so soya annabi ne to kaga dukkan mu ashe ashe annabi ya hada mu kuma duk kasan da ake dangana wa annabi wa'annan wanda lalle safa ba sa so ba sa so kasan da ake dangana wa Allah ba sa so to mu ashe mun yi tarayya a wannan wa'anda kawai suke da matsala su ne wa'anda suke kullun suka ga maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haci bayan dukan waɗannan bayanai da kai na cewa maulidin na wannan shekaran kusan a duk wata shekara ya ga kwatanta ya ga cewa kamar na wannan shekaran ya yi wani shekarar da ta gabata a ganin ka wasu irin abubuwa ne suke sa irin wannan me dalilin da sa a kullum maulidin din sai kara ci gaba yake duk da irin kokarin da wasu suke yi na ganin cewa an dunkushe an dakile wannan haske ne maulidi na manzon Allah su da kansu ji an ce sun ce wannan abin ma ya kamata su daina su kansu saboda kullun karuwa yake kullun karuwa yake kuma Gracias. kowane shekara za ka samu tsarin da yake ya zo wannan to mai biyu masa sai ya fi shi kyau mai biyu masa sai ya fi shi kyau haka abin yake faruwa kullum abin ƙara bunƙasa yake kullum abin kara karuwa yake in ka ɗauka mata wajen irin anko da ake yi misali matasa da matan anguwa da mutanen gari kowa su ɗinka su taru su ɗinka kaya iri ɗaya ah, saboda murnan zagayewar maulidin annabi wannan shekaran ya fi na kowane shekarun baya to kaga gaskiya abin da nake gani wanda ya jawo haka wayannan mutanen da suke da'awa na sukan wannan maulidi din sai mutane suka fara gane cewa wayannan mutanen fakariya suke abin da suke da'awa din na maulidi wallahi ba haka bane sai mutane suka gane cewa mutanen gaskiya din da su ne wayannan da suke maulidin annabin to sai mutane suka da fara dawa daga rakiyar su kullum suna ta zage zagen kullum zaka ji abin yana ba su haushi to amma abin kullum kara bunƙasa yake kamar hadisi ne da yake cewa abu na Allah shi yake dorewa abu wanda ko ba na Allah ba kullum za ga iyayen yanke ya yi mummunan karshe wanda hausa suna da wannan karin magana da suke cewa karya fure take bata yaya to da ƙarshe alhaji maulidin na bana ya zo da wani batu na batanci a daidai lokacin lawan musulmi suke cikin farin ciki a wani bangaren kuma sai ga wasu a ƙasar faransa can kuma ana ƙoƙarin cin mutuncin manzon allah ɗin ko kuma an mai da zane-zane batanci wanda aka yi su a shekaru baya sannan kuma shugaban ƙasar faransa ma ya fito goyi bayan wannan lamari a wannan maulidi na bana wani irin martani ne al'ummar musulmi suka mayarwa ƙasar faransa da kuma shugaban faransa din kansa to lalle wannan shekarar an samu abin takaici wanda yake mabazata ba wanda wannan maulidin ranar abin din farin ciki ne amma sai zo mana da wata irin yanayi kuma wanda aka samu wannan la'ananne shugaban faransa wanda ya fito ya batanci wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kamar yadda shugaban juyin juhali na kasar Iran yake faɗa yake suna fakewa da wannan abin nan koriyar ta'abir wato yancin faɗan albarkacin baki ah, wai wannan suke fakewa da su ce ai mutum yana ya samu ya duk abin da zai iya yi ya bayyana abin da ke yana da yanci ya faɗi abin da ke kansa to kaga wannan abu hujja da a cikin maganganu na shugaban juyin juya hali ah, sayyidul qa'i da sayyid ali al-khamenei da mazilluhu yayi wannan maganganu da yayi ya nuna cewa lalle wannan abun nasu ƙarya ne tunda yake maganar holocaust din nan ai in dai a koriya ta tabir ne to ya kamata kowa yana da dama su ma har ya faɗi wani a kan wannan abubuwa na holocaust amma haga yau in ka faɗa komin girman ka a jarida za a iya ah, maka hukunci na ɗauri za a iya mazo a kashe ka saboda abin nan kuma waɗannan su mutane su zionist din wato yahuda yan kama wuri zauna ai su ne suke ingiza irin wayannan shugabanni na su faransa na su amerika na su ingila saboda su daman fitinannu ne wanda yake babu mutanen da suke fitinannu a duniya masu kawo masu kawo tashin hankali kaman su wasu salman rushdin masu ne suke ingiza su ai su kawo musu su ba su tsaure musu gindi saboda su irin wannan abu wani abu ne wanda yake akwai makirci conspiracy sosai a cikin abin su yahuda za su iya shirya wannan su sa shi wannan su sa wanda zai kashe shi shi ma wanda ya kashe shi kaga sai a kashe shi kenan saboda su tada husuma a duniya saboda daman su suna cin gajiyar tashin hankali ne a duniya a mazaharan maulidi makarantu da dama da kungiyoyi da dama sun mutu sun yi ta Allah wadai sun yi ta tsine ma shi shugaban Faransa da wannan abu kuma na tabbata a kowanne suka ɗaukan kansu daga cikin malaman addini na gari wanda ake gayyatar su ko a zaururuka da tarurruka na maulidi sun ɗaukan kansu fitowa duk inda suka je sai sun yi raddi ma wannan abin da ya yi kuma za su ta jawo abin ɗin Allah a tofin Allah tsine ma wannan abin amma mu ba mu goyon bayan ta'addanci ko mutum ya ɗauki doka a hannunsa ya je aiwatar da abin da ba shi aka ce ba amma bayyana ra'ayin cewa mutum baya tare da wannan abin da ya wannan kan kowa ma zai iya yi tunda wani abu ne wanda yake annabin ka ne aka taba kuma mu ba mu da wani wanda ya fi shi alhaji sani haris kenan shugaban makarantar sumayya da ke nan garin bauchi kuma saurari da haka makawa karshen shirin namu na yanzu sai kuma insha Allahu a shiri na gaba inda za mu taɓa muku wani batun na daban kafin nan muna sake taya al'ummar musulmi murnan wannan rana ta maulidi na manzon Allah wanda ake ci gaba da yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na muryar masu saurare shirin da kan je ra'ayin masu saurare daga sassa daban-daban da suke bibiya shirye mu wanda suke bayyana ra'ayinsu akan batutuwa daban-daban da suka shafi zamantakewa da al'amura na siyasa tsaro da ma korafe-korafe a wasu lokuta akan abubuwa da suke ci masu to a ƙwarya ga malami na farko gidan rediyo BOH a yan uwa yana muku sallama kan wannan maulidi na maulidi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muke sitar juna muke ta kanmu kamar ranar sallah saboda ranar zagayowa shekara kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka haife sa cikin wannan wata muna ce yan uwa na fadin duniyan nan gaba ki daya murna Allah ubangiji ya ba mu ikon kuma ci gaba da aiki haka haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muryoyin masu sauraro na Radio BOH Iran. Zan yi amfani da wannan dama domin ta yi al'ummar musulmin duniya ga baki daya musamman Nijar da Najeriya ta yi a zagayowar sallar maulidi ta haihuwar yayin halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya bamu albarkacin wannan rana kuma Allah ya bamu albarkacin annabi Muhammad kuma Allah ya kara mana soyayyarsa tare da ahalinsa da alayensa da yan gidansa gabaki daya Barka da war haka mai magana Abdurrahman wanda aka yi sani da Abdo Kibiya da magaran Zandar. Ina taya duk jama'a 'yan uwa musulmi na duniya zagayowar garana ta aihuwar fiyayya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗaya musulmi na duniya ina musu barka ina musu barka kuma ina taya su murna ga garana ubangiji Allah ƙara maimaita mana kuma ubangiji Allah haɗa kan musulmi na duniya ga baki daya mai magana abdurrahman zanda assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana usman salisu mani suya murya jamhuriyar musulunci na isar da sakon taya murna ta ga zagayowar ranar haihuwar fiyayyen halitta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ma dukkan musulmin duniya ga baki daya murna da wannan rana wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu gidan rediyo daga tehran iran to mu da yawar haka ana izir soja na jihar tawakar jinor daga nan turai kiran da muka yi zuwa gwamnatocinmu na kasashen afirka don allah duk wani alaƙa ku da faransawa ku daina to da wannan za mu karkare baki daya a madadin dukkanin masu sauran namu da suka bayyana ra'ayinsu da aka ji muryoyinsu da kuma shi kansa madugun shirin hassan barka ni abdullahi salihu katsina da na jagoranci rigamar gabatarwa a wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya You are. assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama Barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya sallamar anas suka ji don ya je gidan sufari da ta ce mashi yana nan ya jira a makaranta bai ga naziru ya dawo ba hakan ya sa ya biyo shi baba kamal ne ya amsa yana faɗin anas kaga abokinka shiru ko shigo ka gan shi nan bai jin daɗi bayan anas ya gaishe su ya tsuguna yana faɗin naziru me ya same ka baba kamal ya ce ba wani ciwo ba ne mai zafi tashi ku je can ɗakin ku ci abinci naziru cire kayanka na samo maka wasu sai ka sanya a shanya waɗannan ana sai ce ai ga kayan makarantar shi nan ma na taho mashi da su baba kamal ya ce yauwa ba shi ya sa dama ina tunanin kayan da za su yi mashi a cikin nawa bayan ya cire kayan ya saka na makarantar matar baba kamal ce ta kawo masa abinci ta ɗauki kayan shi ta wanke mashi ta shanya mashi rawar sanyi kawai naziru yake yi da ƙyar ya ci abincin anas sai lallashin shi yake anas ya ce wai naziru wa ya ji kaka cikin kuka nazir ya faɗa ma anas abin da fiddaus ta mashi anas ya ce ai dama wannan matar ba ta da tausayi kuma sai allah ya saka maka ita ma sai ta samu wanda zai yi mata abin da ta maka cikin kuka nazir ya ce ai dama kullum na yi sallah sai na ce allah ya saka mani duk abin da take yi mani kuma malamin ya ce duk wanda ka yi mashi aiki bai biya ka ba ranar lahira a cikin ladarsa allah zai biya ka kuma wallahi ba zan ƙara aikin wanke-wanke ba anas ya ce ka zo ka koma wajen da nake aiki idan kuma ba ka son shi akwai wani mai gyaran motoci a kusa da wajen aikinmu na ga kafin sani ya tafi ganin gida a wajen shi yake aiki kuma kullum yake biyan mutum idan kana son an jima zan yi mashi magana amma fa aikin akwai wahala shi yasa na ce ba na so na fi son aikin ruwa nazir ya ni dai ina so ba zan ƙara shiga gidan mutane ba kaga idan ya biya ni sai mu ringa cin abincin mu kawai ana sai ce kenan, zan je na yi mashi magana bayan sun gama cin abincin baba kamal ya bashi magani yana gama sha ya kwanta suka rufe shi da zani nan take bacci ya ɗauke shi baba kamal ya ce ana za ka zauna ya tashi ko tun da yau alhamis babu karatu ana sai ce akwai inda zan je amma zan dawo kafin ya tashi baba kamal ya ce kenan, an shi wannan ka riƙe ko godiya ya yi mashi ya tafi baba kamar ya ce ma matar shi idan ya tashi ki ƙara bashi abinci zan je shago ko me kenan zan kira ki ta ce to shi kenan sai ka dawo allah ya bada sa'a ya ce amin zaune su goga suke a ƙasan bishiyar kofar gidan su hajara suna shan rake ado ne da sauran abokansa suka zo wajen goga ili ya ce ka ga yaran goga daga ina kuke ado ya ce wallahi daga cikin tasha muke shine muka yona goga ya ce zo nan don ubanka na san tun da ka ce min daga tasha kuke wani abu kuka saido ko dariya ado ya yana shafa kai ya ce wallahi goga shatima ne yanzu yake mana samu sosai ka gan shi dai karami da shi amma akwai fasaha shigowar shi cikinmu yana kawo mana kaya sosai in dai ya shiga gida bara baya fitowa hakan nan kallon shatima goga yana faɗin zonan yaro kan shi ya shafa yana faɗin lallai yaro ka shigo da kafar dama kai da yawon bara ana wulakanta ka har abada domin za ka yi mana rana sosai kuma daga yau ka zama autan goga duk wanda ya taba ka ka zo ka faɗa mani kai daga yau ma tare za mu ringa yawo wannan karatun idan ka biye mashi ba za ka samu komai ba kuma za ka ƙare a bara kana so na ringa tafiya da kai ko kai shatima ya ɗaga ili ya ce lalle yaro ka shigo almajiranci a sa'a ado ya ce ai da tare suke da su anas da wannan sabon zuwa sun maida shi kamar wani kaninsu ganin za su kware shi yasa ya dawo cikinmu ranan ma wata sabuwar waya ya ɗauko mana a wancan gida dama ina jin haushin matar wata rana da na je bara ka ga yadda ta yi ta zagi na ba ta kore ni na so a ce kana nan wallahi da na faɗa maka amma ni ma na rama akan diyarta Shi ne da shatima ya shiga gidan ya ɗauko wayar ta na ce mu je mu saida wallahi matar masifa gare ta wai ta tsani almajirai garbati ya ce lallai kuwa za mu koya mata hankali tunda allah ya sa muka taso cikin almajiranci ai duk wanda ya zage mu sai mun koya mashi hankali shatima tashi ka je kai bara a gidan Ili je ka jiyo mana me za ta ce tashi ilu yayi yana faɗin idan ta zage shi Allah sai na barar da ita goga ya ce haba me kake ci haka kawai ka jiyo mana kalar zagin da za ta yi mashi za mu sama mata lokacinta mijinta ai dan kasuwa ne tashi suka yi shi da shatima yana zuwa ya shiga zauren gidan ya fara kwara baki da ƙarfi yana bara hajar tana zaune ita da ƙawarta suna fira muryar shatima ta cika musu kunne a fusace hajar ta fito tana zuwa shatima ya fito a guje don ya tsorata da ya ganta ƙara laɓewa ili yayi a gefen gida tana fitowa ta fara ɗura mashi zagi tana faɗin abin na kuma iskanci ne kawai mutane suna hutawa za ka zo ka ringa damun su kuma na fito shi ne za ka ruga da gudu saboda ka maida ni mahaukaciya shegu a sararru masu matattar zuciya wallahi idan ka ƙara zuwa bara gidan nan sai na zane ka To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na bibiyan wannan shiri a wancan satin da ya gabata man ɗan yi tsokaci ne akan nau'o'i na doka ta zamantakewa wadda kowane lokaci take da alaka da rayuwarmu ta yau da gobe mun ɗan yi tsokaci mun kawo misalce-misalce na waɗansu dokoki waɗanda suke nau'i-nau'i na doka da suke tattare da mu to yau insha Allahu za mu ɗan yi tsokaci kafin mu sake dawowa kan doka ɗin ko kuma dokoki ɗin bari mu ɗan yi tsokaci kan su al'umma tunda zamantakewa ɗin ana yanta ne tsakanin al'umma to in ana zancen waɗanda za su yi amfani da waɗannan dokoki da muke ta bujirwa da su su ne ne za su yi amfani da su to dole ne a ce al'umma to su al'umma ɗin nan su suwaye al'umma malamai masana al'amura na zamantakewa na yau da gobe sun fahimci ko kuma sun kawo ma'ana daban-daban na al'umma in aka duba za ga cewa sun ce al'umma su ne wani taro na jama'a na ɗaiɗaikun mutane taro ne na ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke tare da juna suke rayuwa da junansu wannan kuma ainihin taro zai iya zama ƙaramin taro ko kuma babban taro amma al'amarin shine suna da wani abu wanda ya haɗa su tare da junansu wannan abun da ya hada su zai iya zama ƙasa guda ce ta hada su saboda suna zama tare da juna a ƙasa guda ko kuma zama ɗaya suke a wata unguwa tare tunda a ƙasa ɗin a unguwa ko kuma a wani state ko a local government amma dai suna tattare a ƙasa guda duk waɗannan in aka tattara su su ne ake ce musu al'umma to irin wannan zamantakewar takan kawo cewa suna ƙarƙashin kuma wata hukuma ce wadda take tafi da al'amuransu wannan kuma za ka ga cewa suna rayuwa ne bisa waɗansu ta'adu da wasu ɗabi'u waɗanda suke tafi da rayuwarsu mafi yawa a kansu suke tafiya to in ka ɗauki wannan su ne ake ce musu al'umma waɗanda za ka iya cewa al'umma ta guri kaza al'umma ta ƙasa kaza al'umma mazauna guri kaza to in wannan shine ma'anar al'umma to a kenan zamantakewa tun da an ce wani taro ne tarayya ne na ɗaiɗaikun jama'a suka zo suka haɗu da juna bisa wani abu na zamantakewa da suke so su yi tare da junansu kuma mai zama suna tare da juna wannan wani wa abu ne da wani daga cikin malamai masana al'amuran zamantakewa ya bayyana zamantakewa ko kuma ainihin al'umma din bisa zamantakewa a ƙarƙashin hukuma guda a cikin ƙasa ɗaya watakila a lokal gamman ɗaya su kasance tare da juna hatta ma shi wannan sai ce zai iya yiwa ma ya zama su suna da ma waɗansu abubuwa waɗanda suka haɗa su wanda za a iya cewa ta'adu iri guda al'adunsu su zama iri guda to idan aka samu irin wannan sai kasance an samu al'umma wacce take tare da juna tana kuma zamantakewa da junanta kenan to irin wannan sai waɗansu suka ce to in ka kawo wannan to za a iya cewa ashe kenan al'umma ɗauke take da wasu siffofi kenan siffofin nan kuma su ne siffofi na alaƙa da junansu wannan alaƙa ta zama alaƙa ta zamantakewa tsakanin ɗaiɗaikun mutane kenan waɗanda suka haɗa al'adu iri guda suka haɗa wato thakafa da wayewa iri guda kuma suke tattare da juna a ƙarƙashin wani abu wanda za ka iya cewa wato kamar hukuma guda in dai ka kawo wannan to ne waɗannan waɗansu abubuwa da suka haɗa su kenan tare da juna to akwai manya-manyan al'umma irin wannan ko kuma ah, taro na jama'a irin wannan akwai kuma ƙanana to sai suka ce ba bambanci ko da ku mutanen nan sun kai goma suke rayuwa da juna suke tafiya da al'amuransu da juna ɗaya suke tafi da al'adu iri guda a guri guda to sun zama al'umma kenan haka kuma za su tafi har su kai ko da mutum ɗari su kai dubu ɗaya su kai miliyan ko miliyan nawa ma duk sun zama al'umma kenan abin da za a iya bambanta su kurin a ce wannan al'umma ce karama wannan kuma babbar al'umma ce kurin amma duk a guda sunan su ainihin al'ummomi wanda za a iya cewa tare su cikin da juna to wannan daga cikin malaman ainihin ko kuma malamai masana al'amuran zamantakewa sun yi wannan bayanin wani shi kuma daga cikin malaman masana amma ko da ke shi wannan wani mutumin scotland ne wani masanin al'amuran tattalin arziki wani mai suna adam smith shi sai yake cewa al'amura na al'umma idan ana so a tabbatar da cewa al'umma ya take ice ba lalle ne a kawo wancan bayanin na cewa sai sun haɗu a ƙasa guda ba sai sun zama suna da al'adu iri guda ba sai sun zama da irin wannan sufofi shi sai tura wannan ice zai iya zama a samu taron mutane waɗanda suke ɗauke da wata sana'a iri guda ko su aka samu sun zama al'umma misali a samu taron 'yan kasuwa suna tattare da junansu to su ma waɗannan sun zama ainihin al'umma a samu taron waɗansu waɗanda suke ma'aikata ne su na, gwamnati suna tare da junansu suna rayuwa da juna to su ma sun zama al'umma a samu taron waɗansu direbobi ne sana'a ce ta haɗa su iri guda to su ma sun zama al'umma shi sai ce al'umma kurin in an samu ɗaiɗaiku na mutane waɗanda suke ɗauke da wata sana'a iri guda to ko su ma za su iya zama al'umma amma sai kawo sharaɗi ice sharaɗin shine matukar a cikin wannan rayuwar tasu akwai wani abu wanda ya haɗa su wannan abun da ya haɗa su shine asalin zamantakewarsu tare ko meye shi yasa ya kawo zancen sana'a za su iya zama sana'a ta hada su sai ce to kuma ba wai sharaɗi ba ne a cikin wannan haɗakan nasu ya zama dolan dole wai sai suna son juna ko da ko ba sa son juna ko da ko ba sa ƙaunar juna matukar dai akwai abin da ya hada su saboda haka wannan abin da ya hada su zai iya mai da su su zama al'umma za mu tsaya anan saboda lokaci insha Allahu sai shirinmu na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a mu na duniyar mu a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga gaske mai lamura da suke wakana a duniya da kuma yin dubi akan su da majin mahangar masana domin yin fashin baki akan su. a cikin shirin namu na da Allah za mu dubi ne akan batun batunci da cin zarafi da ake yi ga ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah sa tsarkaka a cikin kasashen turai musamman ma a kasar faransa da sunan yancin fadar albarkacin baki inda al'ummar musulmi na duniya baki daya suka nuna fushinsu akan haka tare da ɗaukar ƙwararan matakai akan kasar ta faransa da hakan ya haɗa har da ƙaurace ma kayayyakinta wanda hakan ya sa ala tilas shugaban kasar ta faransa ya dawo janye kalamansa na batinci wanda ya yi tare da neman kukkufa fushin al'ummar musulmi sai a biyan mu sannan a hankali a cikin wannan shiri wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatar muku to madalla a cikin 'yan kwanakin nan al'ummar musulmi a ko'ina cikin faɗin duniya sun nuna ɓacin ransu kan cin zarafi da aka yi wa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa a kasar Faransa wanda kuma matakin da gwamnatin kasar Faransa ta dauka a hukumance na bayar da kariya ga wannan batunci ga ma'aiki da kuma addinin musulunci shine babban abin da ya kara harzuka al'ummar musulmi inda shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya bayyana cin zarafin annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa a matsayin halastaccen lamari a kasar faransa wanda dokar kasar ta halasta yin hakan da sunan yancin fadar albarkacin baki ko kuma bayyana ra'ayi a cikin shirin namu ne muna tare da barista haruna magashi masanin shari'a da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa barista bayan yi maka barka da zuwa da lalemar habin a cikin shirin namu za mu so mu je mahangarka akan abin da ake kira 'yancin faɗar albarkacin baki ko kuma bayyana ra'ayi a matsayin doka ta kasashe da kuma dokar majalisar ɗinkin duniya wadda ta tanada ga dukkanin mutane na duniya akan hakan karkashin abin da ake cewa international law dokar kasa da kasa kenan akwai universal declaration of human rights na majalisar ɗinkin duniya ma'ana kamar china da majalisar ɗinkin duniya ta yi na haƙƙoƙin kowane mutum kowane ɗan adam da yake a duniya to a shi a cikin haƙƙoƙin kowace ƙasa wajibi ne a kanta wata ƙasa ba ta iya cewa ita tana da nasa dokokin ba za ta yi amfani da wannan ba dole ne akwai abin da aka yi magana cewa kowane mutum yana da dama ya faɗi albarkacin bakinsa yadda ya ga dama ma'ana shine a turanci ake cewa freedom of expression ba za a hana wani ya faɗi abin da yake ransa ko yake zuciyarsa ba yana da hakkin ya faɗa sannan kuma doka za ta kare shi akan ya faɗa ta to kusan shi wannan a haƙƙi na faɗin albarkacin baki kamar sauran haƙƙoƙi yana da a turanci limitation kenan kamar a ce yana da iyaka cewa shi wanda aka ba dama ya faɗi albarkacin baki zai yi magana ne kuma ba tare da ya ci ya shiga haƙƙin wani ba saboda an ba da hakkin faɗa albarkacin baki bai zama cewa kuma a cin mutunci ko a cin rarrafi ko a yi kage ga wani ba tun da mutum zai iya zuwa ya faɗa maganganun da ba haka ba ne ya ce shi abin da ya sauke na bisa doka to akwai wannan iyakar cewa don haka shi wannan hakkin ba hakki ne da dindindin ba akwai keɓancewa da ake da shi to kusan dai wannan shi ne magana akan shi wannan hakki na ɗan adam na faɗin albarkacin baki wanda majalisar ɗinkin duniya ta da kuma ta ba kowane mutum a duniya To barista waɗanne irin iyakoki ne shi 'yancin faɗar albarkacin baki yake da su shin koyin tozarci ga addini ko aƙida zai iya zama a cikin abin da doka ke kallonsa a matsayin 'yancin faɗar albarkacin baki? To kamar yadda na ce shi haƙƙin faɗin albarkacin baki yana da iyaka ba zai haura haƙƙin wani mutum ba kuma a duniya. to a banda shi wannan hankin faɗan albarkacin baki a artikul na goma sha takwas da wannan kundin haƙƙoƙin da adama na majalisar ɗinkin duniya akwai kuma haƙƙi na yin addini kowane mutum yana da dama ya yi addinin da ya ga dama ya amanta da abin da ya amanta ya kuma yi farasikin din shi ya aiwatar da shi yadda yake don haka idan aka ɗauki wancan haƙƙi na faɗin albarka to wani ba zai zama yana da haƙƙi ya ci zarafin addinin da wani yake yi ba idan har addinin ya ɗauka cewa cin zarafin addinin nan tauye haƙƙin mai addinin ne ma'ana wanda yake da hankin faɗin albarkacin baki zai faɗi magana yadda ya ga dama to sai aka ce kuma zai yi magana a kan addinin musulunci eh zai iya yin magana zai iya nuna cewa shi ba musulmi bane da yadda da dokokin musulunci da sauransu ba amma ba zai yi abin da zai zama ya ketare kuma addinin na musulunci ba kamar misali a abu ne da a turanci ake cewa fundamental ko ginshiki kenan cikin cikin lamarin addinin musulunci kare martabar addinin da kuma annabin da ya zo da addini to mutum ba zai iya fakewa da haƙƙin faɗar albarkacin baki kuma ya take haƙƙin yin addinin musulunci na musulmi ba inda shi musulmi zai yi addini kuma a matakin wajibi dole ya kare martabar manzan Allah to wannan shine kusan misalin yadda za a iya ganewa yadda faɗin albarkacin baki zai zama yana da iyaka da kuma ah, haƙƙin aikata addini ga wanda take so wasu gasken kasashen turai eh, bisa dokokinsu suna bayyana cin zarafin addini ko tozarta abubuwa masu tsarki a cikinsa musamman ma dai addinin musulunci a matsayin abin da yake halastace kamar yadda muka gani a faransa a cikin 'yan kwanakin nan eh, hakan yana a matsayin yanci ne na faɗar albarkacin baki da kuma bayyana ra'ayi amma kuma a lokaci guda a irin waɗannan ƙasashe na turai da hakan ya haɗa hadda ita kanta ƙasar faransa babu wani mutum wanda yake da haƙƙin yin magana ko nuna shakku akan faruwar kisan yahudawa a yakin duniya na biyu wato holocaust to a nan za a iya cewa harshen damo ne kenan ake yi akan batun dokar faɗar albarkacin baki a cikin dokokin ƙasashen turai eh, shi al'amarin da yake al'amarin na majalisar ɗinkin duniya su kasashen duniya ne gaba ɗaya da wakilcin su amma akwai waɗanda suke kuma ana ganin sun zarce kowa waɗanda ana ganin suna da uwa da murku za su iya shirya abin da suka shirya kamar misali shi wannan abin da ake kira holocaust ba abin da aka ce na kisan yahuda akwai kasashe kasashen turai waɗanda sun abin a dokar kasar an aminta cewa an yi wannan holocaust din har ma sun sa haramun ne wani ya fito ya ce shi bai yarda da wannan holocaust din ba to wannan doka ce ta ƙasa ta kowace ƙasa misali a najeriya don mutum ya zo ya ce shi bai yarda da holocaust ba wannan babu wata doka da ta hana shi ko a ƙasar ghana ko a wata ƙasa misali kasashen larabawa a ce iraki ne iran ne da waɗansu su to wannan ba laifi ba ne amma sai waɗansu turawan yamma suka ga cewa su dole ne su kare hakkin yahudawa don haka ma ba za su sa doka cewa babu ma wanda yake da hakkin ne karyata wannan holocaust to wannan doka ce ta kasar amma a da a ce za a fito kuma dokan kasa da kasa ma'ana international law mutum yana da haƙƙi ya karyata holocaust ba tare kuma da an yi masa wani abu ba don haka wanda ya karyata holocaust kuma ya fuskanci barazana daga kasar su lalle zai iya fakewa da waɗannan kundin dokokin haƙƙoƙi na majalisar ɗinkin duniya ya kare kansa tun da yake a majalisar ɗinkin duniya ba ta haramta ambaton ko karyata wannan din ba a cikin wannan mako cibiyar azahar ta bayar da shawara wadda ke neman dukkanin kasashen musulmi su haɗu su gabatar da wani ƙudiri a gaban majalisar ɗinkin duniya wanda zai bayar da dama da a samar da wata doka wadda za ta haramta cin zarafi da kuma tozarta addinin musulunci da abubuwa masu tsarki a cikinsa wannan doka kuma ta zama za ta yi aiki ko ina a duniya a matsayinka na masanin doka ta ƙasa da ƙasa ya kake ganin yiwuwar hakan to in dai yiwuwa ne lalle abu ne mai yiwuwa kuma shawara ce mai kyau idan har kasashen musulmi gaba ɗayan za su iya haɗa baki su zo su nemi a zartar da wannan su yi kudiri a majalisar ɗinkin duniya su nemi kuma a zartar da wannan kudirin duk da yake za su samu kalubalantar waɗansu kasashen amma in har za a samu dukkanin kasashen musulmi su ce suna goyon baya sannan na san ba za a rasa wasu kasashe waɗanda ba kasashen musulmi ba ne amma suna ganin kare haƙƙin waɗansu masu addinin shi ma wani ɓangare ne na dokokin za su iya goyon baya sannan kuma in za a yi haka ɗin watakila a sa cewa dukkanin annabawa da suka zo da addinai a haramta cin zarafinsu misali a ce a haɗa da manzon Allah nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a haɗa da annabi alaihi salam a hada da annabi Musa alaihi salam a kawo annabawan da ake da yake kiristoci suna girmama su a kawo annabawan da yake yahudawa suna girmama su a ce a yi kudiri da zai hana a ci zarafinsu ya zama na doka ce a majalisar bankin nuna lalle inda za a yi wannan to za a iya samu kuma ya shiga saboda akwai kasashen da lalle su ba 'yan fitina bane duk da yake ba kasashe ne na musulunci ba matsalar shine su musulman za su iya haɗa kai yi wannan aikin ko kuwa saboda waɗansu kasashen musulman sun miƙa wuyansu ga kasashen yamma mafi yawan su makiya musulunci wanda kamar su ne suke juya su za a iya zuwa a zo da wannan amma kasashen yamma su yi wa barazana ga wata ƙasa su ce idan kuka shiga wannan kudiri za mu yi muku kaza ko za mu janye kaza to akwai wannan matsala ɗin amma dai da za a yi haka ɗin lallai da abu ne mai kyau wanda kuma zai iya kawo ƙarshen irin waɗannan cin zarafi da ake yi wa addini To jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya gaya da riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah ya hada mu a saduwa ta gaba. Kafin wannan lokaci godiya ta musamman ga bakon namu Barsa Haruna Magashi masanin shari'a da kuma dokoki na ƙasa da ƙasa wanda ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri daga tarayyar Najeriya. Ni Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ta nan za zamu karkare baki ɗaya sai Allah ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya